This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 22 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. An ga gawar wani ɗan ƙasar Isra'ila da aka harbe hallahira a wani gari da ke arewacin yammacin kogin Jordan da safiyar yau Asabar a cewar sojojin Isra'ila yayin da tashin hankali ke ƙara yin muni a yankin da aka mamaye. jama'an ukraine sun ce rashi ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a ukraine a yau asabar lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu wani jirgin ruwan amurka mai amfani da makamashin nukuliya ya isa koriya ta kudu yau asabar don gudanar da wani atisayin horon soji domin tunkarar barazanar da koriya ta arewa ke yi da alakar ta da rasha kanin labaran kenan a bangaren rahotanninmu za ku ji cewar ma'aikatar cikin gida ta jamhuriyar niger ta haramta ayyukan wasu kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suke kula da harkokin tsaro a duk faɗin ƙasar. Eh, ka san abin da shi ya tsaro ita gwamnatin tana yiwa akwai wani ransayman da ya zo mata a bisa kan wannan ma'aikatocin eh, kai tsaye a tsaye da ma'aikata haka da mutane wajen ɗari nawa ko kuma wajen mutum nawa amma in ya zamanto ita gwamnati da abin da zai raunana mutuncin ƙasa ko darajarta ba za a tsaya ba a waiwaya ko kuma a saurara ba su kan irin abin. haka kuma za ku ji cewar manazarta a ghana na ƙara nuna damuwarsa akan yadda ƙananan makamai ke yaduwa a ƙasar yayin da ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe. za a kawo tangarda idan in dai ba fashi an da kuma a duba yadda za a yi a rage adadin in ma a yi ma mutane magana su fito da shi ya so rajistan. kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. an ga gawar wani ɗan ƙasar isra'ila da aka harbe hallahira a wani gari da ke arewacin yammacin kogin jordan da safiyar yau asabar a cewar sojojin isra'ila yayin da tashin hankali ke ƙara yin muni a yankin da aka mamaye ma'aikatar sojin ta tabbatar da mutuwar mutumin ne bayan wani mummunan rauni da ya samu a garin na kalkiliya inda yanzu dakarun isra'ila ke aiki a wurin sanarwar ta yau asabar da zuwa ne wuni guda bayan da sojojin isra'ila suka harbe wasu mayakan sa kai har lahira a yammacin kogin jordan sai dai babu wani ƙarin bayani da aka yi wa jama'a tashin hankalin na ƙara rancaɓewa a yammacin kogin jordan tun bayan ɓarkewar yakin isra'ila da hamas a watan oktoban bara duk wannan lokaci hare-haren isra'ila ya kashe falasdinawa 549 a yankin a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar falasdino wadda ke bibiyar kisan a daidai wannan lokacin falasdinawa a yammacin kogin jordan sun kashe akalla isra'ilawa tara ciki har da sojoji biyar a cewar alkalumar majalisar ɗinkin duniya jama'an ukraine sun ce rasha ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a ukraine a yau asabar lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine sun harbo makamai masu linzami goma sha biyu a cikin goma sha shida da duk jirage marasa matuka goma sha uku da rasha ta kaddamar a wani farmaki mafi girma na biyu a wannan mako in ji dakarun saman kararrawar fadakarwa a yankunan ukraine sun ɗauki tsawon sa'o'i da dama a tsakiyar dare suna kadawa ma'aikatar samar da wutar lantarki ta ukrainego ta ce na'urori a cibiyoyin wuta a yankin saprosia da ke kudu maso gabashin kasar da kuma libib a yammacin kasar sun lalace sakamakon hare-haren ma'aikatan makamashi biyu a yankin saprosia sun jikata kuma an kai su asibiti in ji sanarwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani jirgin ruwan amurka mai amfani da makamashin nukuliya ya isa koriya ta kudu yau asabar don gudanar da wani atisayin horon soji domin tunkarar barazanar da koriya ta arewa ke yi da alakar ta da rasha isowar rukunin jirgin ruwan uss theodore roosevelt a busan na zuwa ne kwana guda bayan da koriya ta kudu ta gayyaci jakadar rasha don nuna rashin amincewa da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban rasha vladimir putin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cikin wannan mako wanda ta yi alkawarin bada taimakon kariya ga juna idan an samu barkewar yaƙi. koriya ta kudu ta ce yarjejeniyar ta da barazana ga tsaronta sa'annan ta yi gargadin cewa za ta iya aika makamai zuwa ukraine don taimakawa wajen yaƙi da mamayar rasha a matsayin martani matakin da ba shakka zai lalata dangantakarta da moscow bayan ganawar da hafsoshin tsaron su suka yi a singapore a farkon watan yuni amurka da koriya ta kudu da japan sun sanar da wani sabon shiri na freedom edge sabon atisayi da aka shirya da nufin ƙara ƙaimi ga haɗin gwiwar ƙasashen a fannonin aiki daban-daban da suka hada da tsaron sararin sama da na teku da ɓangaren yanar gizo. An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. ma'aikatar cikin gida ta jamhuriyar niger ta ce ta haramta ayyukan wasu kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suke kula da harkokin tsaro a duk faɗin ƙasar bayan da ta ce ta janye lasisin da ke ba su izinin gudanar da aiki yayin da bata bayyana dalilan ɗaukan wannan mataki ba masana harkokin tsaro da 'yan fafutuka sun bayyana yadda suke kallon lamarin musamman ma a wannan lokaci da ƙasar ke fama da ƙalubalen tsaro wakilin murya amurka sulamun mini barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai kamfanonin da ofishin ministan cikin gida ya haramta wa gudanar da aiki sun hada da securicom da garnet security da manga security masu kula da harkokin tsaro ne ta hanyar ba da hayar masu gadi ga ofisoshin da suka hada da kamfanoni masu zaman kansu bankuna da ofisoshin jakadanci da na manyan ma'aikatan ƙasa da ƙasa haka kuma irin waɗannan kamfanoni kan kula da tsaro a yayin manyan tararraki da bukukuwa daban-daban a ƙarƙashin wani tsarin da gwamnatin nijar ta amince da shi yau shekaru kusan talatin wani ɗan fafutuka a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar sofole nijar salisu amadu wanda ya yi na'am da matakin na cewa yanayin da ake ciki a yau a wannan ƙasa ya kai matsayin da tilas gwamnati ta bi irin waɗannan kamfanoni sau da kafa. ka san abin da shi tsaro ita gwamnatin tana yiwa akwai wani ransanyaman da ya zo mata a bisa kan wannan ma'aikatocin eh, kai tsaye a tsaye da ma'aikata haka da mutane wajen ɗari nawa ko kuma wajen mutum nawa amma in ya zamanto ita gwamnati da abin da zai raunana mutuncin ƙasa ko darajarta ba za a tsaya ba a wayoya ko kuma a saurara ba su kan irin abin. sanarwar gwamnatin ba ta fayyace mafarin haramtawa waɗannan kamfanoni gudanar da aiki ba na tuntubi sakataren ma'aikatar cikin gida sumaila idi dan buzu ta waya domin neman ƙarin haske sai dai bai daga wayarsa ba haka kuma na tura masa sakon text ta whatsapp bai bani amsa ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto tuni dai masana sha'anin tsaro irin su abdurrahman alkasum suka fara hasashe kan abin da ka iya zama silar matakin gwamnatin ta nijar a kowace kasa akwai irin wannan kamfanoni na gadi wasu kasashe ma za ka tarda suna amfani da da bindigogi kasashe kamar na gabacin afirka ko tsakiyar afirka ko kasashe irin su haiti watakila ko wasu sharuɗa da aka gitta musu na aiki aka ga sun hita daga daga ciki wanda kuma wasu zakatar da ko tsohin ma'aikata ne na tsaro ake ɗauka irin wannan ayyuka to a tukile ita ma gwamnati wani abu ne wanda za ta sa hannu a kamfanonin tsaro masu zaman kansu sama da ɗari biyu ne aka kafa a 'yan shekarun nan a nishar abinda wasu ke danganta shi da kasancewarsa wata hanyar samun kuɗaɗen shiga a sauƙaƙe to amma wani bangare ɗimbin 'yan ƙasa sun samu aikin yi a dalilin kafuwar irin waɗannan ma'aikatu wasu majiyoyi na hasashen yiwuwar samun hannun jarin wasu kasashen yammaci a wasu daga cikin kamfanonin tsaro masu zaman kansu a wannan ƙasa ita gwamnati dole ta rike wannan monopolkin nata na maganar tsaro amma saboda ita gwamnati ba ta iya ba da jami'in tsaro kowane gidan mutum ko wanda ke bukata a ce a yi gadin shi saboda su ma jami'an ba su kan ba su isa ba kenan shi yasa ake ba da dama kirkiro da wannan abun busa kuma sharuɗi kawo yanzu kamfanonin da abin ya shafa ba su mai da martani wa matakin na hukumomi ba haka kuma kungiyar shugabannin kamfanonin tsaro masu zaman kansu ma bata bayyana matsayinta ba dangane da wannan al'amari kuma yunkurin jin ta bakin shugaban kamfanin gsp wani kusa a kungiyar da na kira ta waya ya ci tira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga baba Yakubu Makiri zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. wani jirgin ruwan 'yan kasuwa da ke tafiya ta mashigin tekun adin ya ga wasu fashe-fashe a kusa da jirgin kamar yadda hukumomi suka faɗa a yau asabar mai yiwuwa hari na baya-baya ne da 'yan tawayin huti a yaman suka yi yunkurin kaiwa a mashigin ruwan wutar da ake zaton 'yan huti suka buɗe na zuwa ne bayan nutsewar wani jirgin ruwan tuto a wannan mako lamarin da ake gani tamkar wani sabon tashin hankali ne daga huti da ke samun goyon bayan iran a yakin da suke yi na kai hare-hare kan jiragen ruwa a muhimmin mashigin teku game da yakin isra'ila da hamas a zirin gaza a hali da ake ce kuma jama'an amurka sun faɗa cewa an bayar da umarni jirgin ruwan amurka uss d da ke jagorantar martani da amurka ke yi kan hare-haren huti da ya koma gida kaftin ɗin jirgin da aka kai wa harin da yammacin jiya juma'a ya ga fashe-fashe a kusa da jirgin in ji cibiyar ayyukan kasuwancin jirgin ruwa a ma'aikatar tsaron birtaniya a ƙarshe wani jirgin ruwa masu yawon shakatawa ya kubutar da bakin haure 68 tare da gano garuwakin mutum biyar a cikin wani kwale-kwalen kamun kifi na gargajiya da ke tafe a tsibirin kanari da ke gabar tekun atlantika in ji hukumar ceto ta ruwa ta ƙasar spaniya a shekaran jiya alhamis sanarwar ta ce wani jirgin ruwan dakon mai da ya taso daga arewa maso yammacin spain zuwa brazil ya hango kwale-kwale da ke tafiya da ranar laraba a nisan kilomita 815 kudu da tsibirin tenerife ɗaya daga cikin tsibirai bakwai na kanari hukumomin spain sun karkatar da jirgin ruwan yawon shakatawa mai suna insignia domin ceto bakin hauren ma'aikatan jirgin insignia sun kuma gano gawarwakin uku daga cikin biyar wanda ke cikin jirgin kamun kifin an bar gawarwakin mutum biyu a teku saboda rashin kyawun yanayi da ke kawo cikas ga tsamo su kwale-kwalen da aka gina irin na gargajiya da aka fi sani da pirogs masunta ne a kasashen mauritania da senegal ke amfani da su Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka koma Ghana, a daidai lokacin da kasar ke tunkara babban zaben da za a yi a watan Disamba na shekarar 2024, manazarta na kara nuna damuwarsa akan yadda kananan makamai ke yaduwa a ƙasar, inda suke gargadin cewa rashin shawo kan yaduwan makaman zai iya haifar da babbar barazana ga tsaro a lokacin zaɓe da ma ƙasar baki ɗaya. wakilinmu hamza adam daga kumasi na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana An dai samu wani yanayi mai cike da tada hankali a nan kasar Ghana inda daidaikun mutane ke amfani da kananan makamai wajen tsoratar da masu ikon kada kuri'a a lokacin yin rajistar masu kada kuri'ar da kuma ma ranar zaɓe. Ana amfani da kananan makaman ne don dakile ayyukan jam'iyyun siyasu kamar yakin neman zaɓe da dai sauransu. Waɗannan al'amurra na da illa ga harkokin zaɓe yayin da suke sanya fargaba a zukatan masu ikon kada kuri'ar tare da ma hana su zuwa rumfunan zaɓe domin kada kuri'ar su. Malam Malam Muhammad Sani na daga cikin waɗanda suke fargabar yiwuwar za su iya tsunduma cikin matsala fa har in sun kai jiki a rumfan zaɓe la'akari da mace-macen da ma aka yi a lokacin zaɓen shekarar biyu da ashirin da adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya kai takwas. Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da kananan makamai ta kasar Ghana ta fitar ya nuni da cewa kimanin miliyan ɗaya da digo biyu daga cikin miliyan biyu da digo uku na kananan makamai da ke hannun ɗaiɗaikun jama'a kasar ne suka samar da su ta hanyar doka abin da ke ci gaba da haifar da fargaba tsakanin jama'a kasar musamman yayin da jam'iyyun siyasun kasar suka fara aiwatar da kamfe din su na zaben da za a kaddamar a bana. JB Asante mai kula da tsare-tsare ne tare da sanya ido a hukumar kula da kananan makamai ta kasar Ghana ya bayyana cewa sauran miliyan ɗaya da digo ɗaya daga cikin makaman da jama'ar kasar suka mallaka ba a kai ga tantance wurin da suke ba bindigogi kamar ruhi ne lokacin da kuke da bindiga zai iya shafar yadda kuke tunani tunani a don haka akwai muhimmanci kwarai da mu karfafa daukan matakai a kai in ji shi dalilan da sun ka janyo kwararar kananan makaman a ghana sun hada da cinikin makamai ba bisa ka'ida ba da safarar su kan iyakokin kasa da kuma rikice-rikice a wasu kasashe masu makutaka da ghana bugu da kare wasu 'yan kasar ghana da ke zaune a kasashen waje na yin safarar bindigogi ne a ɓoye ta hanyar ɓoye su a cikin kayan su tare da kaucewa bukatun rajista a cewar kwararru umar sanda ahmad mai sharhi ne kan al'amuran tsaro na yau da kullum ya ce ya kamata da gwamnatin Ghana ta ta ɗaukan mataki. Za a kawo tangarda idan in ba fashi an da mataki a duba yadda za a yi a rage adadin in ma a yi ma mutane magana su fito da shi ya so rajistan. Waɗanda suke da waɗannan indigogi da sauran mataki duka suna da wani tunani ba na alheri ba. Waɗanda suke da su kadan ne suke kimanin kai wannan nan ya rajista na domin da kiyaye shi da kansu da zuriyar. Kuma yawanci yana hannu miyagun mutane kuma gashi za za mu shiga cikin zabe don shi ya kamata hukuma ta iya tundutuwar matakin da zai iya a wurin da za a same ko kuma a lallace su fito da shi a san kamar bayi kaza unguwa kaza akwai bindiga kaza idan an yi amfani an san wurin da za a bi a samu amma gaskiya ne wannan abin akwai hasara kwarai da ya kamata hukuma ta tashi kwana. Ghana dai ta aiwatar da dokoki daban-daban domin daidaita yaduwar kananan makamai ba tare da izini ba kuma ta kudiri aniyar cimma yarjejeniyoyin kasa da ƙasa da dama ciki har da yarjejeniyar ECOWAS kan kananan makamai da kuma shirin majalisar dukkin duniya kan yaki da kananan makamai a baya-bayan nan ma sai da ministan tsaro na cikin gida a ƙasar hon Honorable Henry Koti, ya shaida wa jakadiyar Amurka Virginia E. Palmer cewa gwamnati a shirye take ta kare al'umman kasar kafin yayi da ma bayan zaɓen kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kafin mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da 'yan kasuwa da kuma direbobi a kasuwar akinyele a jihar oyo akan yadda lalacewar hanyoyi ke lakume rayuka a kasar bari mu leƙa jamhuriyar kamaru inda ake samun yawaitar hatsarin ababen hawa akan hanyoyin kasar yayin da ɗalibai ke komawa makaranta daga hutunsu sakamakon rashin kyawun yanayin hanyoyi da kuma tukin ganganci na direbobi ga dai awal garba da rahoto a kasar jamhuriyar kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin kasar yana neman sanya al'umman kasar a cikin halin ni'asu musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki an da ɗaliban kasar suke komawa hutunsu ga kiyasi dai a kowane mako mutane hamsin ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin kasar ga dukan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar da kuma an da direbobin suke yin tukin ganganci ko ɗiban barasa kafin su shiga motocinsu malam sha'aibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na bus bus na ƙasar ta jamhuriyar kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a faɗin ƙasar wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana ƙwarin hanyoyi amma duk da haka muna buƙatan faɗaɗa hanyoyi wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya ku inda yake mu kuma a gaskiya yawancin su masa dan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a samu masu dan shan dan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na kara taimaka wurin hatsari amma da haka mun tsaya kwanan za mu taro na za mu je mu ga gwamnati mu kai musu kukan mu taimakon za su mana na gyara hanya kara fada hanya sannan kuma za mu dauki mataki akan mu kan mu direbobi mu ga cewa lalle lalle an dauki mataki a rage yawan gudu ko yawan shaye-shaye na saboda tafiya kuma dare in ya inda ka gaji to ka samu na wuri ka fakin kai bacci shi ma malam rabi muhammadu mai yawan bulaguro ne akan hanyoyin kasar ga abin da ya ce to matsalan da yake faruwa a nan akwai matsalan hanya saboda hanyar kamaru ta kankanta yanzu kuma a koyon motoci bayan haka nan kuma durobobin ba sa tafiya a hankali saboda motocin zamani ne yanzu aka samu ba sa tafiya a hankali shi ake shi sa ake samun hatsarurruka akai akai eh gwamnati tana da nata laifin don laifin gwamnati shine ba zai wuce a ce gwamnati ta bar hanya na shekara kusa kusan 25 ko 30 har yanzu su ake amfani da su wakilin ministan sifiri na kasar jamhuriyar kamaru emmanuel jedo ne shi ma ya nuna irin yadda suke kokari matuka gaya wajen ganin hana irin yadda hatsaruka yake faruwa a fadin kasar lendi prochain eh c'est comme ça ce muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin ɗaukan foto domin hana wa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin yaƙi cintira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai a nan an samu rasa rayukan mutane har sama da dubu goma sha ɗaya da biyu kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin ƙasar musamman ma a gabashin ƙasar da yammaci ko kudu da arewacin ƙasar sun kai har dubu talatin da tamanin da takwas a yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba da wannan rahoto yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da direbobin akinyale market da ke ibadan a jihar oyo domin jin tsokaci da suke da shi game da yawan hatsira a Najeriya. To yanzu menene sakonka ga direbobi yan uwanka da ma fasinjoji ga mota domin ana cewa wasu fasinjoji suna damun kuciya ku gudu ku gudu ku gudu shi yasa kuka kuka banka wuta. to wani yake so kare da kan shi dai ne yanzu ne doki ka dake nan yanzu daga ibada yanzu ko nan da ne ke sokoto gobe don Allah ya kiyaye mu ba sa ka kara min ko kobo ba sai dai mai gida Allah ya shirya gaba fata lafiya in eh, an ka giya min ce to maton ga bai gudu ba in yayi guda in yayi na biyu na uku din ni kai ga hukuma sai ki mishi ce to wonga sina dame ne in ban gudu ba maton ni lahiya lan be da ni ko maton ya lalaje ni ban ba ku kudi ko ba yi juye ba amma magana ce ban gudu ba ba son ji magana dai kuma sa ja misi kunne mu daga nan daga wurin yanzu sa ta zo sa wuce. lamu da yake ka dade kana jan mota sosai yanzu idan ka ga alama saniya a hanya mai take nuhi alama kamar alama saniya haka symbol an yi alama saniya a hanya mai take nuhi eh, ga hanyar kamar muna so mu shiga kwanan yanzu sa za a ba mu sign ce onga akwai akwai alamar eh, sanu sa wuce ko da dabbobi sa wuce ko da mutum suna wuce wurin nan dole a gaya muna inda da direba inda ya san hanya dole ya rage gudu idan ka ga tudu tudu tudu me yake nuhi a hanya da muka gan tudu-tudu eh, a sun gaya muna ce to wani abu shi ne ketare hanya din kenan shi mu yi sanu-sanu wurin kafin mu bi wurin. to ya batun direba lasin. lasin tana da cewa mutum suna da shi don najeriya nan muna da direban lasin nan daidai shi ne sun san da shi to kana cikakken direba to amma akwai direbobin da ke tuka mota babu lasin kai ba ka ganin cewa wannan ganganci ne direbobin ke yi wani eh, ganganci ne amma costly ne costly driving license din ya sa mutanen direbobin ba su da driving license sometimes kamar akwai waya wurin eh, kwas ne wurin training wurin eh, neman ba kwas da kudi watan tsada kudi tsadan da suka giya mu a ce ne fara tuki yanzu a ce je biya dubu arba'in yanzu ko hamsin ya karbi dirabin lazin eh, karba dirabin lazin da haka sai dinga kiyaye da halace to Allah da shirin muna gaba in ke cewa ko ne adu da eh, dan sanda yanzu ko fiya yanzu sai roke su wace ce ka yi dirabin lazin ne kuma zai je yi to amma doka ka san cewa ta hana mutum ya tuka mota babu lasisi dirabin lazin doka ya hana me yasa kuke a ah? Don, ni ina da shi eh, ni ina da shi amma ya maka ce najeriya ya kawo haka amma wasu yan uwanka direbobi ba su da dirabin lasu. Ina ban san da shi haka kuma suna tuka mota ban san da shi haka ba ni suna na umaru ka ci bodinga kuma direba ne kuma ni direba ne to me matsalolin hanya ku ku direbobi a Najeriya to mu abin da matsaloli mu muna da matsalar hanya hmm. muna da matsalar ma'aikata ka gane ko saboda yanzu halin yanzu in ka tashi zuwa Sokoto Yan ka ce maka dare yayi gewa wanda ka biya in Allah so zai kai Guda kusan guda goma sha biyar. Kamar nawa kenan gate gate? Gate ana biyan ɗari biyu. biyu. Nawa su waye sun kasa gate? Sojoji ne ana biyan su ɗari biyu. Sojoji kawai ba 'yan sanda? Akwai 'yan sanda 'yan sanda naira ɗari naira hamsin. Ka daɗe kana tuƙin mota? Lallai Allah so ko da shagare hawa ko da shagare hawa milki na tuƙin mota. Hmm. Insha Allah. to dubabi da yawa ana zargin cewa suna ganganci a hanya ana samun hadari mutane na mutuwa ke a matsayinka na tsohon direba me zaka ce game da wannan ni abin da nake cewa ni matsayina na tsohon direba ina roƙon Allah shi kare mu kuma do Allah masu yin wannan tabi'a do Allah soyi a hankali saboda rayuwa ba karama abu ce ba da ka da sasalwance shikenan ba wata magana sai ta yi lahira To madalla a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah a kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa mayi wanda ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To jama'a masu sauraron mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Umar kambaya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce salam VOA Hausa a gaskiya ya kamata shugabannin kasashen duniya masu karfin fada a ji su sa bakin su a rikicin da yake faruwa tsakanin shugabannin mulkin soji na kasar Nijar da na jamhuriyar Benin saboda ita fitina farkonta aka sani ba a san ƙarshen ta ba. Sakon haɗin gwiwa daga Sunusu datti da Magaram da Isuhu Makeri datti da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka ce salam VOA muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta duba ta ragewa makamashin ban fetur kuɗi. Ta dawo da shi ta yadda kowane talakan Nijar zai iya sayansa cikin sauƙi ba tare da takura ba. tunda dai wannan man muna da shi a ƙasa ai bai dace a ce ana bari muna siyan shi da tsada ba. Wannan kuma saƙon ya ce hakika tsallakawa zuwa arewacin Najeriya da ƙungiyoyin ta'addanci da ke da alaƙa da alka'ida suke yi abin tashin hankali ne. Ya Allah ka kama na mafita, ka kama na ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya. Saƙo daga Sani Muhammad Cindo, Angwa Karofuma Daki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga sani mai lange-lange yalwaya wuri. Ya ce Allah ya sa kwace lasisin kamfanin Orano na ƙasar Faransa da mahukuntan ƙasar Nijar suka yi ya kasance alheri ga ƙasar Amin. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. an ga gawar wani ɗan ƙasar isra'ila da aka harbe hallahira a wani gari da ke arewacin yammacin kogin jordan da safiyar yau asabar a cewar sojojin isra'ila yayin da tashin hankali ke ƙara yin muni a yankin da aka mamaye ma'aikatar sojin ta tabbatar da mutuwar mutumin ne bayan wani mummunan rauni da ya samu a garin na kalkiliya inda yanzu dakarun isra'ila ke aiki a wurin sanarwar ta yau asabar da zuwa ne wuni guda bayan da sojojin isra'ila suka harbe wasu mayakan sa kai har lahira a yammacin kogin jordan sai dai babu wani ƙarin bayani da aka yi wa jama'a jama'an ukraine sun ce rashi ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a ukraine a yau asabar lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine sun harbo makamai masu linzami goma sha biyu a cikin goma sha shida da duk jirage marasa matuka goma sha uku da rasha ta kaddamar a wani farmaki mafi girma na biyu a wannan mako in ji dakarun saman kararrawar fadakarwa a yankunan ukraine sun ɗauki tsawon sa'o'i da dama a tsakiyar dare suna kadawa wani jirgin ruwan amurka mai amfani da makamashin nukuliya ya isa koriya ta kudu yau asabar don gudanar da wani atisayin horon soji domin tunkarar barazanar da koriya ta arewa ke yi da alakar ta da rasha isowar rukunin jirgin ruwan uss theodore roosevelt a busan na zuwa ne kwana guda bayan da koriya ta kudu ta gayyaci jakadar rasha don nuna rashin amincewa da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaban rasha vladimir putin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cikin wannan mako wanda ta yi alkawarin bada taimakon kariya ga juna idan an samu barkewar yaƙi To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu fage nake muku fatan alkhairi daga nan.